It's going to be hard because of the ideology of some of our lawmakers who just think that immigration is making America too brown. Zai zama da wuya saboda irin aƙidar wasu 'yan majalisunmu waɗanda ke tunanin zama kaka gida na Amurka launin ƙasa-ƙasa kuma ba sa son haka suna son in sun ce a sake Amurka babba suna nufin a sake Amurka fara. Saboda haka bakin hauren suna bakanta mazaɓin Amurka, saboda haka yana da matukar wahala a shawo kan mutane waɗanda ke da irin wannan rashin fahimta a cikin zukatansu, saboda haka suka tashi kuma abin da suka yi imani da shi kenan. kuma suna wakiltar mutane waɗanda suka yi imani da shi. Don haka in ka wakilci mutanen da suka yi imani da hakan, za ka yi zaɓe ne ba kaɗai saboda ka ba, har ma da lamirin waɗanda kake wakilta. Saboda haka sai mun samu tattaunawa da basira kan su wane ne masu hangen nesa. Sai mun samu kowane mutum da mai yiwuwa zai jefa kuri'ar a'a kan aƙalla rabin tattaunawar da masu hangen nesa na zahiri. ya sadu da mai hangen nesan fuska da fuska, ya saurari labarin, ya saurari inda aka kai, ya saurari fatarsu, burinsu. Kila za ka taɓa zuciyar 'yan majalisun da aka aika majalisar su yi wani abu daban. Kila za ka canza tunaninsu, saboda al'amari ne da ke kwangaba kwan baya a matakin jihohi shiya da gwamnatin tarayya tsararraki da dama. Kuma ban taɓa ganin shi da muni kamar na yanzu ba. Ina gaya musu kamar yadda na faɗa musu a majalisar jiha cewa suna da rayuwa a gaba, kuma suna da mutane da ke ƙaunarsu, kuma suna da mutane da ke goyon bayansu. Don haka dole ne mu haɗu mu yaƙi kuma mu canza tunanin mutanen da ba su fahimta ba. ba su kada kuri'ar haka saboda ba su fahimta ba ba abin da suka saba da shi ba ne kuma ba su sha'awar kada kuri'a da zai saba wa waɗanda suka zaɓe su saboda suna buƙatar cin zaɓe kowace shekara don haka sai ka shiga zuciyarsu da tunaninsu su jajirce su ci gaba da rubuta wasiku su yi amfani da shafukan sada zumunta su ci gaba da kasancewa manyan misalai wa tsararrakinsu saboda mu samu manyan abin kwatanci da za mu ba su goyon baya waɗanda za mu riƙe hannunsu mu ce malam ɗan majalisa ka sadu da mai hangen nesa wannan shine mai hangen nesa baka taɓa saduwa da mai hangen nesa ba ka dai kalmar hangen nesa ne amma ga mai hangen nesa na zahiri idan har dukan mu za mu yi haka mu ci gaba da yi musu yaƙi Kamar yadda muka san abin da ya faru da 'yan matan nan ɗari uku a daji har shekaru uku amma suna da rai in har mun iya fitar da su daga daji a Najeriya daga Boko Haram lalle za mu iya dokar da zai taimaka wa masu hangen nesa. We have to fight and we have to change the minds and the hearts of people who don't understand. There's a place in your heart and I know that it is love. is brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. friends.